Adadin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sakamakon harin ƙunan bakin wake da aka kai masallacin Jambutu da ke yola fadar jihar Adamawa ya haura talatin da uku, yayin da guda casa'in da shida ke karɓar jinya a asibitin ƙwararru da cibiyar kiwon lafiya na gwamnatin tarayya da ke Yola. Wakilin shugaban ƙasar Najeriya, sakataren gwamnatin tarayya Mr. Babacir David Lawal da ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya ya faɗa a hirar da na yi da shi jim kaɗan bayan ya zaga asibitocin domin jajirtawa waɗanda harin ƙunar bakin waken ya rutsa da su da kuma gaisuwar ta'aziyya ga gwamnati da kuma al'ummar jihar Adamawa. Ya ce akwai buƙatar jama'a su fargar da irin mutane da suke mu'amala ko zaune cikin su. Ya ce gwamnatin tarayya a shirye take ta taimaka wa gwamnatin jihar adamawa domin ganin majinyatan sun samu kyakkyawar kulawa. Kowanne mu ya lura da makwabcinsa. Wayannan mutane a tsakanin mu suke zama. Mun san su a da a lokacin mu da muna yara ba bakon da zai zo ya sauka a unguwa ba a gaya ma mai anguwa ba ba wanda zai ba da gidansa haya bai gaya ma 'yan sanda ko mai anguwa ba so wani sa'in mu ne ke sa wayannan mutanen har su zo su zama tsakaninmu su ci gaba da mugun halin su mu kuma muna yi kaman bamu san da zaman su ba kowa yanzu sha'anin tsaro yana hannun kowa yan uwanmu ne yanzu suka mutu yan uwanmu ne suka ji rauni so in ka ga mutumin da yana abin da bai dace ba wadda kana shaka ko ka gaya ma dan sanda ko soja ko mai anguwa ko ma mutanen anguwa su san yadda za su yi da shi su kore shi daga unguwan ko kuma a kama shi. Sanata Muhammadu Umaru Jibril Labindo, gwamnan jihar Adamawa, ya ce fadar da askarawan Najeriya ke yi da 'yan kungiyar Boko Haram na bukatar addu'a matukar ana so a sami nasara. Kamar yadda shugaban kasa ya faɗa wannan abun ya kusa karewa da yardan Allah mutane su mayar da hankali yanzu ba soja ne zai mana faɗa ko polis ba mu ne za mu yi faɗa da kanmu kuma ina kiran mutane Adamawa kuma abun da muka saba yi har yanzu kada a gaji shine addu'a ci gaba da addu'a shi ubangijin Allah ba abun da yake so banda a gaya masa damuwar mu. Wasu daga cikin majinyata da na zanta da su a cibiyar kiwon lafiya ta gwamnatin tarayya da ke Yola sun ce suna samun kyakkyawar kulawa daga jami'an kiwon lafiyar. Muhammadu Dahiru, alhamdulillah Allah kamu ku da alheri, Allah sa rabai duniya lafiya. Wannan abu da kuke Allah sa Allah sa ya zama hanya aljanna. Yawwa, bukata ta kenan. Abubakar Ibrahim. Da irin raunuka ka samu. Wallahi na samu raunuka a cinya ne haka aka dinki. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. Hallelujah